الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم an bani takarda an ce in zo in gabatar da makala a nan gurin amma da turanci aka rubuto kuma shi zan sa taken sai yanzu aka fasara min shi amma shi ma da turanci aka rubuta shi saboda haka sai suka ce yake yan bbc suna da wayo sai suka ce to abin da za a yi duk da dai ka yi rubutu da turanci don allah ka dan baddala mana shi da hausa tun da ke akwai yanayin lokaci saboda haka insha Allah zan dan a gurguje zan fassara abin da na rubuta da turanci a da hausa a shekara ta 2017 an gayyace ni wannan taro a lokacin da bbc ta kai shekara 60 a wannan lokacin sai da muka so mu yi doke-doke da wani shugaban al'umma wato royal father dalilin da ya sa. saboda na ƙalubalanci tarihin hausawa inda aka ce wai wani mutum wai shi baya jidda shi ne ya zo ya kafa kaza ya kafa kaza na duk ƙarya ne saboda babu wani tantirin genetic evidence na sinadarin halitta da ya nuna cewa hausawa suna dangantaka da larabawa to wannan ya sa shi wannan wakilin al'umma ya so ya tashi ya ya ja ni da fada na ba shi haƙuri na ce ai ba fada za mu yi ba idan kana da taka hujjar kai ma fito da ita saboda haka ilimi ya gada amma yau ba zan yi magana akan abin da zai janyo aminu suleiman goro ya yi kaina da fada ba zan yi magana ne akan abin da aka ce mai da hankali a kai shine gudunmawar bbc lillahi wa rasuli ba ma sai an yi wannan makalar ba duk wani wanda ya ce bai san irin gudunmawar da bbc ta bayar ba a wajen ci gaban al'umma to tabbas ba a najeriya yake ba a wata ƙasa yake to amma saboda ba a buƙatar wani ƙididdiga da za ta nuna mahimmancin abin da bbc take yi wajen ilmantar da al'umma ta game ma al'ummar hausawa an kafa sashen hausa a 1957 wanda kuma shi na farko a cikin yararraki ko kuma ce harsunan da bbc take amfani da su wajen ilmantar da mutane amma kowa ya riga ya sani akwai hotuna da muke da su na yadda makiyaya suke cikin ƙungurmin jeji amma suna da 'yan rediyo a hannunsu kamar yadda malam aliyu ya faɗa suna sauraron abin da ake faɗa abin da bbc take faɗa abin da ake cewa a bbc sanin cewa ita bbc a tare take da bbc world service da kuma bbc inda kanta uwa ubatan ta london din ya ba shi damar su samo bayanai wanda ba wanda zai samu don koda wani bayani ka da shi na sirri to ba za ka gaya jami'an tsaron ku na na gurin ku ba ba kuma za ka gaya yan jarida gurin ku ba bbc za a aikawa saboda an san an aika bbc to duniya ta riga ta sani saboda a nan a kasashen mu ana dankwafe masu ba da labari dan kasu da wani labari amma bbc babu ruwanta saboda bbc za ta fitar da labarin yadda ta ga dama a lokacin da ta ga dama bbc ta yi shuhura saboda mutane da yawa takamaimai a nan najeriya ba su yadda da labaran da ake bayarwa da hanyoyin sadarwa na gida ba don da ake na gwamnati ne tun da yake na gwamnati ne akwai faramaganda da suke yi a ciki ko kuma za su faɗi kawai abin da gwamnati take son a faɗa ne ko ba ka faɗi wani abu wanda gwamnati ba ta so ana ganin ka kalubalanci gwamnati ne sai haka dandanan za a ce za a rufe ka na san akwai manya-manyan gwamnoni da kuma wakilan gwamnoni a nan wanda ba za su ji daɗi ba a lokacin idan aka kalubalance su a lokacin da ke shugabancin su amma bbc za ta faɗa abin da ta ga ya kamata abin da take da hujja ita za ta faɗa sai sai ka ga wani labarin ma ba daga najeriya za ka ji shi ba amma daga bbc za ka ji shi kuma idan ko da nta ta faɗa ko gidan rediyo na garin ya faɗa to mutane cewa za su a ni ban ji a bbc ba in dai ban ji a bbc ba ba zan yi da shi ba to wannan yana ɗaya daga cikin tasirin da bbc take da shi wajen ilmantar da mutane to menene bambancin education da knowledge sani da kuma tsarin ilimi sani tsarin ilimi abubuwa ne wanda suke akwai bambanci bambanci tsakaninsu idan ka ce education kana nufin wani abu da ake bin wata manhaja saboda a ci wata darabawa shine education dole ka je second primary school ka je secondary school ka je university ka dauki darabawa ka ce karko an ce you are educated kana da sani to amma kuma da yawa ba su da ilimi ilimin shine knowledge wanda shi ba a bukatar a ce sai ka bi wayansu matakai kafin ka same shi So a nan bbc ta riga ta yi ta ɗauki babban mataki na ilmantar da mutane ba wa mutane sani waɗanda ba za su taɓa samu ba inda ba su ji bbc ba duk wani labari na duniya duk wani abin da ke faruwa a duniya za a ga cewa mutumin da yake ƙauye bai taɓa zuwa primary school ba mutumin da yake tsangaya bai taɓa zuwa primary school ba amma ya san ya san siyasar ukraine ya san siyasar gaza strip ya san siyasar colombia ya san siyasar australia ya san duk abubuwa saboda bbc saboda haka bbc ita ce take nuna musu take jawo hankalinsu akan abubuwa wanda yake local media ba za su a. da ma local media din ba za su yi haka ba ba su da kuɗin da za su yi wannan sannan kuma gwamnati na local media suna yi ne don su yada nasu manufofin babu wani local media ya aka kafa don ta ilmantar da mutane an kafa local media ne don a cimma burin abin da gwamnati take son a faɗa da yau za ka ji local media tana cewa aikara aikara aikara tana yaban wasu gwamnati amma da an yi juri, an samu canji wannan local media din kuma tana sukan da wannan gwamnati to saboda haka akwai buƙatar cewa BBC ta samu wannan shuhura ne saboda tana ba wa mutane sani tana ba mutane ilimin da yake ba za ka taɓa samun shi a primary ko a secondary school ba saboda haka bayanan da suke bayarwa shi muke kira a media studies objective da kyar za ka ga wani abu a cikin bbc da ya nuna son zuciya sun faɗa abin da suka gani ne kuma sun bayani akan abin da yake a takamaiman da gaske ne no amma kuma akwai wani abu an zari ba gudu ba bbc tana da wani abin da muke kira agenda setting wato agenda setting shine tankwa da mutane su bi wani layi da ake son su bi bai fara yin haka saboda ɗaukaka wani ra'ayi saboda ɗaukaka wani ideology to wannan kuma mun barwa manazarta su zauna su ga cewa wai shin BBC din da ake faɗa ana yin ta ne dan wata propaganda British government ko kuwa amma ita da wannan ah, agenda setting din sannan kuma tabbas BBC ta amfani ga mutanen karkara fiye da local media dinmu saboda su local media dinmu kamar yadda nace ana ganin kamar wakilai ne da gwamnati suna faɗan abin da ake son ah, a gwamnati ta ji kawai ba tare da an zauna ah, an tantance ba alif ɗari tara casa'in da tara aka samu rigima a najeriya abokan yan kudu suka fara kalubalantar bbc hausa service suna cewa don me za a dinga yawan ba da labarai da shirye-shirye da hausa me isa ba za a yi da sauran yaran yararrakin ba wannan amsar mai sauƙi ce babu wani yare a gaba ɗayan west africa da ya fi hausa idan kuma akwai a zo a gaya mana babu babu yaren da ya fi hausa yaɗuwa ya fi hausa ingantuwa kuma ya fi hausa jumawa Don tun zuwan Zauda, shi ma da ya zo hausa ya tara suna yin hausa duk da dai ba katsina ne sau ka ba mu sani ba ko hausa katsinawa da kira ta hausa to amma dai da ya zo kano hausa kano yake yi saboda haka babu wani wanda ya yi sai ce wai ba za a yi abu da hausa ba saboda hausa kowace a fitarwa na farko kenan na biyu hausa ita ce za ka ɗauke ta tun daga nan ka ji har mauritaniya hausa ake yi duk inda ka je kai akwai hausawa wataƙila hausar za ka je ta wata iri saboda dai hausa wata ta zauna caraf cap cap didir didir sai hausa kano idan ba hausa kano ba to duk bata lokaci ake kuma bbc voa jotwale radio china kai har da radio lahira duk sun yadda cewa hausa kano ita ce hausar da za a ɗauka a amfani da ita wajen da saboda hausa ta fi kowane yare a najeriya daraja fulani sun zo sun cinye hausa da yaƙi in wanda katsina nake jin ko daura ne duk gaba ɗaya masarautun fulani ne an cinye su da yaƙi an kashe sarakunansu an kafa sababbin masarautu kuma idan sarakuna za su yi magana sai ce sarkin fulani na kaza mun yarda amma wallahi wallahi dole a yi hausa saboda ba iya fulatancin ba shi kansa dan hodo din da Hausa ya dinga rubutun nasa saboda ya san yayi da fatan ma ba wanda zai karanta saboda ba mamaki da BBC ta Hausa a matsayin yaren ko kuma harshen da za a yi amfani da shi to amma dai da haka da yake zaman lafiya suke nema a shekara ta 2016 sai suka shigo da broker shekara ta 2017 suka shigo da yarbanci da kuma inyamuranci a daidai haka matacce ya karye to yanzu a ƙarshe mun zo kan abin da ya kama nan gurin hikaya ta labari na farko da aka fara bayarwa da hausa mace ce da bayar kuma kowa a nan gurin ya san A kakanmu wata za ta zauna ta muka tarzuniya ita ce ta fara bada labari na saboda haka adabi abu ne na mata a hannunsu yake adabin farko da muka fara karo da shi a hannun mata muka fara karo da shi amma aka zo aka tangade wannan aka ce ai tatsuniya ce har ya rawanto cewa kalmar tatsuniya an danganta ta da abin da ba daidai bane ko kuma ba gaskiya bane aka ci gaba da haka a ɗari tara da saba'in da tara NNPC da kamfani na Zaria ya yi gasa ta marubuta aka samu marubuta da dama suka shiga gasar wa'anda suka ci aka buga littafinsu alif ɗari tara tamanin wanda ya fi shuhura a cikinsu ya fi tashe kuma ya fi ɗorewa shine so aljannar duniya na hafsat abdulwahid ala sa kira wannan taron saboda ita ce uwar marubutan hausa kuma tun da ta yi wannan so aljannar duniya sai ta buɗe ƙofa da ta buɗe ƙofa sai matan hausawa sai suka lura cewa ashe suna da abin da za su fara sai da aka wajen kusan shekara goma sha biyar matan hausa na rubutu iri-iri kamar su bilkisu yusuf kamar su balaraba ramatu yakubu kamar su bilfintuwa suka fito rata ta tasira ta tayi sai ya da tsorata abin da ya sa maza suka tsorata saboda mata suna fitar da abin da ke zuciyarsu shi kuma dama namiji abin da yake so ya danko ya mata ta kowace hanya ya hana ta magana saboda kafin ka ce kwabo an zo ana maganar shi a tace a daina rubuta-rubuta saboda rubuta-rubutan batsa suke yi ne batsar yaro ya kalli yarinya ya ce ina son ki kenan ai wannan batsa ne saboda bahaushe bai saba bai fitar da kalmar soyayya tsakanin shi da wata mace ba sai dai ina akwai wata manufa ina ga galubalanta duk na mutanen gurin da rubu zuciyarsa ya tambayi kansa sau nawa matarka ta kalle ka ta ce malam I sau nawa zai bi kun yi shekara hamsin kuna tare amma mace ta buɗe baki ta ce dan ladi ko na san wallahi sai ka ce wannan wannan wata irin magana ce wannan zaki je kina so na wannan shashanci ne ba san wasa to bahaushe haka yake saboda yana danganta so da kuma wata ma'ana ya haftar abu wahi sai ta buɗe hanya aka yi ta rubutu mutane suka zama threatened maza suka zama threatened aka ce ba a so aka kafa shi ko aka kai shi na yin wannan rubutun shekara ta dubu biyu goma sha uku sai suka samu yanci yancin da suka samu kuma shine intanet sai suka shiga facebook suka shiga whatsapp suka shiga whatpad suka dinga rubutu iya ransu abin da aka ce bai da kyau 1983 sai ya zamanto a yanzu gwanda ma shi na 1983 din da na 2023 saboda idan ka shiga wattpad akwai ɓangaren guda da ake fara mutane cewa wannan rubutun ba a yadda ka karanta shi ba baligi ne kai ba kuma maka da aure karara ana fitowa da wannan saboda mata sun samu wannan yancin nasu to amma babban yancin da suka samu shine daga abin da BBC take shiryawa na hikaya ta na wato karfafawa mata gwiwa dan su fito da basirarsu to Allah cikin ikonsa duk wannan gasa saki da aka ta yi da shekarun nan sai muka lura da wani abu a shekarun da suka wuce 1980s zuwa 1990s an kula a da akan soyayya kan boka a kan kishiya a kan waye duk wannan asabai amma 'ya'yan wayannan marubutan na farko wayannan nan da za mu karrama yau su ba kan wannan suke yi ba saboda haka a turance idan ka ce wayancan na farko sun yi magana ne akan domestic ecology to su kuma wayannan sun yi magana ne akan social dynamics abin da ke faruwa yau da kullum daga meme social media internet zambo eh, illar waya da dai sauransu wannan ba karamin ci gaba aka samu ba a wajen fitar da 'yancin mata su fito da abin da ke zuciyarsu su faɗa a saurare su to saboda yanzu ko kaso, ko haƙi duk censorship ɗin da za ka kawo ba za ka rufe intanet ba in ko ba za ka rufe intanet ba za su shiga intanet su yi abin suke so a ƙarshe muna godiya ga bbc da mu ta taimaka mana manazarta wajen fito mana da maudu'in bincike iri-iri saboda mu ga abin mata suke yi abin muke fatan shine wannan gasar muna son mu ga an yi ta a ghana duk da an ce an bude ta da duniya gaba daya to amma in aka yi kai hausa kuma aka ce kanawa to kowa ya san kanawa ba dama ne matsiyata ne ta inda suka shiga rikewa suke yi su kwafe su ɗauke za mu so a ce bbc ta yi wannan gasar amma ta yi shi bisa ƙasa ta ghana da chad da faso kemaru da dai sauransu don mu ga cewa mutanenmu da suke wayannan guraren su ma an ba su ƙarfin gwiwa mun ji murna bara da 'yar maraɗi ta ci kuma don tsananin karrama ta daga yadda ake karrama ilimi kafin ta shiga da garin maraɗi sai da mutanen maraɗi suka je suka yi convoy aka je aka ɗauko ta aka kawo ta aka kai ta gaban gwamna aka kai ta gaban sarakuna aka karrama mata Mun ba nan gurin inda albasanuwa ce ta riga ta samu to an daga cewa ai ga kaza ga kaza ga kaza ana gaya mata wani abubuwa yanzu idan matanmu ya buɗe. ba za a musu barazana ba yanzu kai ta ke a idan ba kai ne ka buɗe mata idan ba saboda ta samu yancin ta saboda tana da baiwata tana da fasahar ta kuma wannan wuri shine na nuna wannan baiwar da fasaha salamu alaikum